Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh su fatan alkhairi a gare ku kwasomomi na. Kamar dai da ku sani, ni ɗin dai na Umar na gudu mai haɗa mai, mai kuma mai da tsohuwar yarinya. To yau ba mai zan tallata muku ba, sannan ba supplement na ƙwaya zan tallata muku ba, su dan haka ina kike hajiya. Ina kike hajiya, wai ina manyan matan ne. an daina fayayin a ga mace single ba ba, komai sai ka ce wani na gari ina a ganki kin cika gaba da baya wato bye bye da kuma welcome ina matan da ke tsoron shan supplement ko na shafawa wanda suna tsoron gudun side effect already akwai chemicals din da akwai supplement ɗin da suke da wannan matsalar tunda akwai supplement suna suka tara akwai fix sun fi yawa akwai 'yan Legas wanda ma mai diabetes bai zai iya shan wani ba wani mai ulcer ba zai sha ba wani mai hawan jini ba zai sha ba amma mu supplement din muna sai da na kamfanin lafiya ne ba health so don haka albishirinku mun zo muku da wani sabon product wallahi namu ba irin nasu ba ne namu ba irin nasu ba ne ni umar na gudu na faɗa don haka muna tallata muku garin baya ɗin wanda muka fara producing ɗin shi kun gan shi nan ana shan shi ne da madara gaba ɗaya garanti action ɗinsa five days zan baki wallahi sai kin ga sauyi welcome da bye bye ko kuma in buɗe muku aiki wato ƙirji da baya in kina buƙatar cika kirji ki zai cika ko shayarwa kike zaki yi using da shi ba zai affecting din ɗanki ba sannan kuma ko da mamanki yayi ƙasa yana ɗagu da mama sannan kuma ko baki da ruwan mama yana ƙara ruwan mama sannan hips ɗinki kuwa zai fito iya fitowa ba wai wanda zaki ga hips suna suka tara wasu cijin baya suke gani shine hips to ba shine hips ba hips anan yake su dan haka shi amfanin shi kenan zai miki aiki biyu zuwa uku zai fito miki da hips ɗinki zai fito miki da zai tsaye miki da ƙirjinki sannan uwa uba zai ta miki da shaf wato structure jikinki yanda cikinki ko da kina da tumbi cikinki zai ɗame hips ɗinki ya fita ƙirjinki ma ya fita kuma cikinki a ɗame hajiya kada ki wasa da wannan kada ki wasa da wannan sabaya tamu wacce ta sha haɗi na gargajiya ta kanas ta kano abubuwan da muka haɗa wannan abun kwas ɗin da muka yi na wannan abun wala na ba irin nasu ba ne na baki garanti kwana hudu za ki ga sauyi hajiya ba na cika baki a product ɗina ba har in bai miki ba kimin reversing zan baki kuɗin ki kin ga wannan robar kina ƙarar da ita ba sai kin nemi na biyu ba da kin ƙarar da ita buƙatar ki ta biya bi ma kafin ya ƙare buƙatar ki ta biya hips ya zo breast ya samu ciki ya ɗame batin bishop ya fita sosai ƙira coca cola tafin gilas power sitiyari ƙarshe kila ma ƙawarki ko ƙanwarki ta iya amfanuwa da shi ga dukkan mai buƙata a duk ƙasar da kake ba wai iya ƙasa ta Najeriya ba ko kuma jiha ta ta Kano za ka iya sa oda 080 address ɗinmu Kano region Zakirin Fashiyu ƙarshen katangan makarantar boko ko kuma farkon layin Fashiyu Samba General Islamic and Cosmetic naku Umar na gudu ni dai sun ɗauke wuta na ce sai na ƙara samu muku wallahi wannan bidiyon sabida kar ku yi wasa da wannan product ɗin